littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na ashekul allama muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah a inda muna da bayani ne dangane da abubuwan da ya shafi harkar makabarta da abubuwan da ba a so da abubuwan da ake so a kiyaye a ainihin makabarta na shafi na <coughs> to muna magana ne akan wata gaba inda ake cewa ba a mai da kabari ya zama idi ko aka ce shine a rika masa ziyara daga wani kwanaki zuwa wani kwanaki kuma musamman abin ya zo ta hanyar biki-biki da sauransu shi ne na jimale yake cewa wani ce wal'idu to malam ya ce wal'idu idza ila isman lil makan fa huwa al makan alladhi yuqsadu al istima'u fihi wa ityanuhu lil ibada indahu aw li ghayri al ibada كما أن المسجد الحرام ومنا ومزدلفة وعرفة جعلها الله إيدا مثابة للناس يستمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاستماع عندها falamma ja al-islamu mahallahu ذلك كله وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la ta ja'alu kabari ida kar ku sanya kabari na ya zama ida ya zama idi Ka kaga me ake nufi a ce idi din zai iya daukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wani guri da aka mai da shi gurin haduwa kamar nan masallacin juma'a ne to nan gurin ya zama idi tunda gurin haduwa ne duk sati to kenan nan nan gurin idi ne za a iya ce masa idi tunda ana haduwa na fata mun gane kenan ma'ana idi wurin haduwar ma ana ce mushi idi a larabci wurin da za a hada yi cincirundo da niyyar idi da niyyar biki-biki wanda kuma ce to sai wani satin ko sai wani watan ko sai wata shekaran allah ya kai mu to wannan gurin a larabci sunansa idi kamar yadda biki kansa za a yi ce masa idi duk abin da yake maimaituwa duk shekara da sunan biki ne to sunansa idi shi sa mala ce wal idu shi idi kan lafazin idi idza ila isman lil makan in an mai da shi ya zama suna na wani guri fa huwa al makan alladhi yuqsadu al istima'u fihi sai zan toto ya zama gurin da ake nufasa da niyyar haduwa wancan ya zo na wancan gari ya zo na wancan unguwa ya zo na wancan unguwa ma ya zo duk ma haɗu a wannan gurin to ya zanto wannan gurin da ake haɗuwa din shi ma ya zama idi kenan ina fata mun gane idan dai za a rika haɗuwa a gurin wa itiyanuhu ana jewa gurin lil ibada da sunan ibada inda hu a gurin kaga nan ibada ake inda ya da sunan ibada ne auli ghairil ibada ko ma ba da sunan ibada ba ne inda duk sati za ta to mu haɗu ko duk wata ko duk ƙarshen wata mu haɗa a guri kaza to ya zama idi kenan a larabci kama annal masjid al-haram kama yadda misali masallacin harin ɗakin allah wa minan mina kaga duk gurin haɗuwa ne wa musdalifa da musdalifa duk gurin haɗuwa ne wa arafa da arafa waɗannan gurare ne a maka masallacin harami sanannen guri ne guri ne da duniya ke haduwa ka zo na zo ashe gurin ya zama idi mun me da masallacin harami mai ya zama idi ya zama idi sannan mina shi ma wani ƙauye ne da ake zuwa a hada a gurin yanzu kuma bai zama ƙauye ba tunda ya zama duk cikin birni yana cikin maka musdalifa shi ma wani ƙauye ne da in an tashi daga arafa za a tafi musdalifa a je a kwana arafa din ma ƙauye ce duk a zamanin da ƙauyuka ne inda in sa sai ka bar cikin garin maka sannan ka tafi ka ce ka tafi mina ka tafi musdalifa waɗannan gurare duk gurin haɗuwa ne da ake yin ibada a gurin to mazala da ya je mina mina gurin da ake jifa gurin da ake yanka kuma sai mazala ya samu wani guri ya yanka sai ya ce na hartu ha huna ni dai ga inda na samu ne yankana wa minan kullu ha manhar mina kuwa ƙauyen mina duk gurin yanka ne ya faɗi wannan ne wai don karkace a ina ne daidai gurin da annabi ya yanka sai gurin zan yanka sai ce a wa minan kullu ha manhar ai mina duk gurin yanka ne sau da ka kaga an baka dama ke da ya je arafa ma sai ce wa kaftu ha huna to ni ga inda na samu gurin sai ce wa arafatu kulluha jam'u kulluha mawqif arafa ma ko ina gurin tsaiwa ne kauyen arafa duk gurin tsaiwa ne to a wancan lokaci su mutanen kasar sun san ina ke kira arafa yanzu kamar ka ce kawo ne ko ka ce hotoro ko ka ce dai wani unguwa to yanzu idan dan kawo ko kuma ka ɗauki dagacin kawo ai shi ya san garinsa ko ko mai unguwar kawo ya san unguwarsa duk inda ya fita daga garinsa ko unguwarsa ya san ya shiga unguwar wani to a wancan lokaci an san ina ne arafa ina ne mina to sai aka sa iyakoki duk inda annabi ya ce nan ce arafa ya ce arafa to an san arafa sai aka sa mata hudud iyakoki in ka fita da taku ɗaya taku biyu ka je ka tsaya a gurin ka ce ka yi tsayawar arafa sai a ce ba ta tsaye dan annabi ta yi wa arafatu kulluha mauki a wata ruwaya wa jam'un kulluha mauki ana ce mata jam'u ana ce mata arafa na fata mun gane to sai aka sa mata hudud to har gobe malamai suna cewa hududu arafa iyakokin inda aka sa arafa ba ragi ba kari har gobe ba ta karu ba da haka duk irin yawan alhazan da suka je ba za su rasa gurin tsayawa arafa ba yanzu ma an sake buɗe wasu gurare da haka yanzu 'yan afirka an ware mu ban ɗan ina ne an ware su san an ware su yanzu in ka je ba za ma ka je masallacin namira ba duk fararen ne yanzu su ne a can ba za ka ga liman ɗin ba ba za ka ga kowa ba allah can suka ware mu wani gefe can mu ne za mu sami limamin mai mana sallah kwata-kwata in ka ce ya haka sai a ce a dinnan da ma kullu ha arafa da arafat wallahi in ka je yanzu ba za ka bi wannan limamin fa sallah ba kaga yanzu ba su dai su ne sallah mana ba to ba za ma ka samu ma kiran sallah ma ba za ka ji wallahi wallahi ba za ka ji da haka inda za a kai ku can wani guri ne inda za a kai ku in ko kana so ka bi wannan limamin sallah na filin arafa da kake gani a talabijin to ba karamin aiki za ka yi ba aikin ku shine guda ɗaya inda kai tsohon alhaji ne ka san dawar garin ka san garin kai ba ko ba ba ko bane to sai ya zanto za ka iya fita kamar a ce karfe ukun dare ka tafi ko karfe ukun dare ka je masallacin ya cika ba za ka samu guri ba mutane ne miliyan hudu miliyan biyar sun tsaya fararen nan tuni an riga an kai su sun cika gurin <laughs> ka ba aka samu guri ba to da haka kai kuma sai da safe motar ku za ta zo ta ɗauke ku wadda za ta kai ku ainihin mai naɗin matukuna da haka a ranar takwas ga wata ran da za ku tafi mina ran da za ku tafi mina a ranar da safe ne ma za a zo a ɗaukwashe ku ga matsalolin ƙasar ku ga kaza kila ma a zo a ci har yanzu motar ma bata zo ba ko kuma ku wayi gari ma jami'o'in na kuma ba ku gansu ba kun gama shiryawa ma Allah sai ku neme su kula su matsala dai har a can ma matsala ce wallahi tallahi dan najeriya akwai inda zai tsinci kansa ga madina can yana hangota amma lai sai awa goma sha biyu bai sa madina ana gama wai ana jiran sai an tantance shi kowace kasa an tantance ta ta wuce amma kai ga madinan can fa kana hangota amma sai kai awa goma sha biyu baka karasa ta ba matsala a nan gida matsala a can yanzu a iya zuwa ce to shikenan lokal gama ɗin taro ne ku fito yau ɗin nan sha biyun dare za ku tashi to sai wata sha biyun daren ta dawo wallahi ba ku tashi ba to ban da nan kasar babu inda ake haka duk duniya ba inda ake haka an rena 'yan kasa an rena al'ummar ba san haƙƙinsu ba ba san komai ba hakan ka je can ainihin wato jidda ma haka muke a wulaƙanta an zubar da mu ko ina suna wucewa an musu aiki suna hawa jirgi kai ka rasa wa za ka tunkara an kyale ku a zube in ba ka da guziri kuma dama gurin tsada ne airport ne leman da ake sayarwa riyal ɗaya a guriyar riyal uku ne kaga irin waɗannan abubuwa duka ba a san ranar gyaran su ba sai Allah to annabi ya ce ai jam'u arafa to nan ma gurin haɗuwa ne haka musdalifa shi ma gurin haɗuwa ne in an tashi daga filin arafa ainihin wato rana ta faɗi za a wuce musdalifa a inda za a je a kwana to nan ma gurin haɗuwa ne duk ana ce masa idi kaga sai ce ja'ala hallahu idan kaga su ma Allah ya sanya su sun zama idi mathabatan linnasi gurin haɗuwar mutane dan neman lada shine mathabatan linnasi wa iz ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يجتمعون فيها متانين هدوء أقرق وينتابون حال الدعاء سنة نفرس دومين الدعاء والذكر دا ذكر والنسك دا أيوكا إبادة كما ينكا وكان للمشركين أمكنا haka mushrikai kafin zuwa musulunci suna da wasu gurare yantabuna ha da suke nufar su kai tsaye suke bibiyarsu lil istima inda hadan haduwa a gurin falamma ja al-islam da addinin musulunci ya zo maha allahu zalika kullahu sai ubangiji ta'ala ya shafi duk guraren da jahiliya ke haduwa sai ya bar guraren da suke da tarihi a musulunci tsakanin annabi ibrahim da isma'ila da hajara abubuwan da ya fara tsakaninsu amina da muzdalifa da ina ne duk sai ya zama tarihi don tunawa da waɗannan manyan bayan allah aka sunnanta wa annabi ya zo ibada a guraren wa hadha nau'u to irin wannan nau'i min al'amkina to su ma suna daga gurare wato irin wannan nau'i na gurare da kaji ana faɗa ya da fi haƙuburul anbiya'i wa salihin kabuburran manyan bayin Allah salihai da kabuburran annabawa su ma sun shiga ciki su ma in ka mai da kabarinsu ya zama haka to ka mai da shi ya zama idi to annabi kuma ya ce kar ku mai da kabari na idan la ta ji alu kabari idan shi ne gurin da za a rika cincirin do ana haduwa sai wato sai shekara mai zuwa kuma mu sake hayar jirgi ko hayar mota mu tafi ina za a za mu je kabarin annabi ziyara dan nan ba za mu sake zuwa ba sai wata shekarar ta kewayo to ba a yi wa kabari haka kowanne annabi ya ce kar ku mai da kabari na ya zama idi a ka samu dama kai musulmi ko da yaushe za ka iya tafiya a wannan watan ne a ina ne ka ce na tafi umara daga nan zan je ziyarci kabarin annabi sallallahu a madina ziyarci baki'a duk wannan ya halatta musamman tun da kai baƙo ne na je umara zan ziyarci masallacin annabi daga nan ziyarci kabarin annabi ka ba ka da shi idi ba amma a ce za a rika haduwa duk wata ko duk shekara za mu je wani kabari ko a nan garin ko a wani gari da niyyar kuma ba za mu sake zuwa ba sai wata shekarar wannan shine malamai suka ce ba daidai ba ne amma duk sanda ka bushe iska gobe ma sai ka je kabari na unguwar ku sai na tafi ziyarar kabari dan me dan je tuna Allah tuna mutuwa dan in dawo in rage ainihin wato sabo wannan babu laifi annabi ya halatta ثم قال الشيخ ابن تيمية يتقبل التوى داما دو أننا كالكشن بيان شيخ الإسلام ابن تيمية أتكين اقتضاء الصراط المستقيم shekul islam ibn taimiyya a cikin shafi na 175 zuwa da 81 ce Waliha za ka ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل madina. wannan ne ma sa in ka fahimci wannan bayani da kyau babban malami al'imamu maliku da wasu daga cikin malamai cikin ahalul ilmi manyan malaman musulunci sai suka ce to makaruhi ne ba a so li madina ga su 'yan gari ma 'yan madina kullama da kala ahaduhum masjid duk sanda mutum ya je masallacin annabi an ya ji'a kuma sai ya zo kabari fa yi sallima ala kabarin nabi sallama wa sahibai ma'ana duk sallah biyar din nan ka ce in na zo ne a zahar sai na biya ta kabarin annabi na yi ziyara a magariba ma in na zo la'asar ma in na zo duk sallolin nan suka ce a kamar shi bako kaga dama shi ba dan gari bane amma shi dan madina daga lokaci zuwa lokaci zai yi kamar abdullahi dan umar abdullahi dan umar ma aka ce shi sai ya dawo daga tafiya ma'ana kamar kwana biyu bai je kabarin annabi ba ya yi tafiya sati ɗaya sati biyu wata ɗaya baya nan to duk sanda ya zo masallaci ya yi salloli ba zai tafi ba sai ya biya ta kabarin annabi sai ya sallama assalamu alaika ya rasulallah kaza kaza ya matsa assalamu alaika ya Ababakar ne ni siddiq assalamu alaika ya abi haka yake sannan sai ya tafi amma ba duk lokacin sallah biyar din nan ba qala wa inna ma yakunu zalika li ahadihim idza kadima min safar ka gani sai ce inna ma kawai abin da yake faruwa ga ɗaya daga cikin magabata 'yan madina in mutum ya dawo daga tafiya ne aw arada safaran ko kuma zai yi tafiyar yana ganin kila shi ne sake ganin kabarin annabi kuma ko sai sai dai wata sai illa masha Allah to saboda kaunar da take ransa game da masallacin annabi da manzon Allah din sai ga kamar zai yi ban kwana ne da annabi kila tafiya ce ko ya dawo ko ba ya dawo ba zai tafi nesa zai tafi sham zai tafi yaman zai tafi ina ne to in ya je ziyara ya ziyarci masallacin annabi sai kuma ya je ya yi gaisuwa ga ainihin kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai ya tafiya kamar wannan abu yana mai tuna masa masoyinsa a cikin zuciyarsa na fata mun gane to wannan babu laifi wani hau zalika ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها amma waɗansu malaman suna ganin sun yi rangwame fi salami alaihi idza dakhala al masjid lis-sala in mutum ya shiga masallaci da niyyar sallah wato ba kullum ba ya shiga masallaci da niyyar sallah ya je ne kawai dan sallah to in ya ga dama zai iya biya kuma ta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sallama a gare shi ka gani wa amma qasduhu da'iman lissalatu wassalam amma kullum ne zanto ko da yaushe ka nufi kabarin dan sallah kuma dan kai sallama ga kabarin to shine suka ce bai zama daga cikin aikin sahabbai ba sai maliku ya ce fama alimtu ahadan rakhasa bihi ni ban san wanda ya rangwame akan haka ba ban san wanda ya amince da haka cikin malamai ba ko kuma shi ibn taimiyya din yake faɗa la'anna zalika nau'un dan idan an yi haka ya zama an ɗauke shi kamar wani nau'i kenan min ittikhadhihi idan na rikasa ya zama idi din kenan shi sa annabi ya ce kar ku mai da kabari na idi ku rika yi min salati daga inda kuke ko a bangon duniya ne Allah ya sanya mala'iku za su riƙa kawo mini ma annahu qad shuri'a lana da dakana almasjid an naqul tare da haka ma ga ai an shar'anta mana ma in dai sallama kake so kai wa annabi da gaishe shi duk sanda zaka shiga wani masallaci ko na madina ko na maka ko na garinku ko na unguwarku me zaka ce assalamu alaika ayyuhan nabi wato kana yin salati ga annabi sallallahu a ma'ana ne ya kawo balantana a tahiya ma gashi kanai wa wa wato ma'ana ba wai wannan sigar lalle za ka faɗa ba abin nufi kakan ce bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ftah li abwaba rahmatika a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa bi rajim sai mutum ya shiga masallaci kamar yadda a can ka ya tarar ce kultu lam ara hadhihi siga fi shay'in min al fi adab dukhul wal wa akhadha min mutlaqi qawlihi idza dakala ahadukum al-masjid falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu abu na fi sahihi annabi ne ya faɗa in ɗayan ku zai shigo masallaci ya yi salati ga annabi amma mala ce ba wai wannan sigar da ka ji ita ce ta zo a cikin hadisi ko ita ce su a faɗa ba kama na kulu zalika fi akiri salatina kamar yadda a ƙarshen sallama ma idan mun zo tahiya muna sake yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ko muna sake gaishe shi ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin har zuwa karshe qala ibnu taymiya yace fa khafa maliku wa ghayruhu imamu maliku ya ji tsoro ne yana jin tsoron an yakuna fi'lu zalika inda al-qabri kulli sa'a yin haka a gindin kabarin annabi kowane lokaci kai sallah kuma ka je to yana jin tsoron nau'an miniti khadil kabari idan wannan wani nau'i ne na kamar an riki kabarin kenan ya zama idi wa aidan fa inna zalika bid'a kuma hakan ya zama bid'a dama me bid'a shine aikin da shi annabi ba haka ya ba kuma ba haka sahabbai suka gada daga mai gidansu sallallahu alaihi wasallam ba faqad kana al-muhajiruna wal ansaru mutanen maka da mutanen madina na zamanin manzan allah sallama ala ahadi abubakar wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum a zamanin waɗannan manyan bayin allah manyan sahabbai ya ji'una ilal masjidi sukan zo masallaci kulla yawmin kullum li ilmihim radiyallahu anhum bima kana ya karahu min zalika wa ma nahahum saboda ilimin da suke da shi na sanin sun san irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama baya so sun san irin abin da ya hana su wa annahum yusallimuna alai kuma su ma sun zo shiga masallacin nan sune wa annabi sallama hina dukhulil masjid wal khuruj min da lokacin fita ma wa fi tashahudi da lokacin tahiya kama kanu yusallimuna alaihi kadhalika fi hayatihi kamar yadda suna yi wa annabi sallama lokacin da yana da rai sukan zo same shi assalamu alaika ya rasulallah amma ba sa yin a ce kullum in sun je sallah sai sun biya kullum sun je sallah sai sun biya wa ma ahsana ma qala maliku mamakin daɗin kyan maganan nan da imamu maliku ya faɗa imamu maliku ya yi wata magana mai daɗi kuma mai kyau kuma magana ta gaskiya maliku ya ce lan يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وكما كتير لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها haka maluku ya faɗa maluku ya ce a tafau shine lan har abada ba zai yi ba ƙarshen wannan al'umma su waye ƙarshen ai mu kenan ko don me ya ƙarshen aka ce farko su ne sahabbai da tabi'ai to duk wanda suka biyo baya sunansu ƙarshe balantana ne yanzu sunansu ƙarshe shi sa wani lokaci in kai tsam da idanka da kunnanka da tunaninka ka ce wai yanzu ana maganar ba hijira annabi shekara dubu to dubu wasa ne shekara dubu kuma da ɗari hudu ake magana da talatin da takwas ce ta shigo kasa yi tafiya ta yi tafiya shekara dubu ba wasa ba ne a rayuwa dai irin ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to babu abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara mutanen farko kaga maluku ya gama siyasa kenan wane ita ce kyakkyawar demokuraɗiyya ta imamu maliku ba a duk wata dabara da wayo wallahi tallahi wannan al'ummar ba za ta taɓa gyaruwa ba sai abin da ya gyara mutanen farko to da 'yan siyasa za su gane su zo sai to wai a gwada mana tun da an gwada wancan tsari an gwada wancan tsari an gwada wancan kaza duk bai yi ba to a gwada ƙur'anin nan mana shi ma ai demokuraɗiyya din ta yadda da duk abin da zai kawo gyara a kawo shi ko to a ce ƙur'anin a ɗauko shi mu a gwada zai gyara shi ko ba zai gyara ba in dai da gaske an bi shi wallahi zai gyara to me ya gyara mutanen farko shine gaskiyarsu da amanarsu da musuluncinsu da suka rike shine ya gyara su amma ba haka ba duk wani da zaka zo ana magana yau ranar korar talauci wace shawara za ku bayar a kori talauci wancan ya bada shawarar shi wancan ya bada shawarar shi wallahi ba abin da zai kautar da wannan talauci in ba an ba Allah da manzansa babu abin da zai kautar da shi saboda haka wannan ita ce hanya tilo da imamu maliku ya faɗa kuma ai an fara gani an fara kuma yadda yanzu ko cewa lalle dai gaskiya kwaya ɗaya ce ya kamata a koma ga Allah ɗin shine kadai mutum ɗaya tak bai isa gyara wannan rayuwar ba bai isa gyara wannan ƙasar ba ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص imanuhum عوضوا ذلك bima ahdathuhu من البدء والشرك وغيره ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه قال ولكن سيدي كلما ضعف تمسك الأمم دلو كتندا دلو كتندا ركو ركو الأمومي da addininsu ya yi rauni rukon da al'ummomi suke yi da irin abin da ya shafi zamanin annabawansu kullum idan abin ya yi rauni suna sake ci baya to a daidai lokacin ne za ka ga wato idan imanin suna rauni game da ga abin da annabinsu ya ce ga rayuwar annabinsu ga rayuwar almajiransa su kuma suna kaucewa kullum suna ƙi abubuwan na rauni suna sake janyewa suna sake janye jikinsu imanin suna sake rauni to a lokacin ne za ka ga sun canja sun kawo saɓanin abin da zai zama sai dai daga san zuciya sai zan to awwazo zalika sai ka ga sun yi rafilesar ɗin hakan bi bima ahada suhu da irin abin da su za su kirkiro shi kuma min albidi wa shirki wa gairihi na daga bidi'a da shirka da makamancinsu da duk wani tsare-tsaren da ma anzalallahu biha min sulta to shine kullakin kullama da'ufa tamassukul umami bi uhudi anbiya'ihim wa naqasa imanuhum awwadu zalika bima ahdathuhu min albidi wa shirki wa ghayrihi ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله wannan ne ma ya sa al'umma magabata ta da malamai suka karahanta cewa sai ka je ka taba kabarin ko sai ka sumbace shi istilamul kabar duk sun hana wannan ne ma ya sa waba na ubina sai suka yi gini suka gine shi da wani ginin da mana nasa suka hana mutane an yasulu ilaihi ba za su iya karasawa gindin kabarin annabi ba saboda mutane ka su rika zuwa sai sun shafa sai sun taba sai sun runguma sai sun tsotsa ko makamancin wani to daga nan kila wani sai kuma ya zo ya faɗi ya sujjada irin sujjada da zai yi wa Allah qala shaykhul islam ya ce wa qad zakarna an ahmad wa ghayrihi annahu amara man sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كمالك وغيره ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء ابن أقيل وأبي الفرج ابن الجوزي ya ce hakan nan shekul islam ya ce mun kuma ambata a farkon littafi ko a baya a littattafai a cikin littafin littafinsa na iktida'u siratul mustaqim man ambaci wani bayani daga Imam ahmad wa ghairihi da wasu malamai annahu amara man sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana umarta duk wanda ya je ya yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kabari wa sahibaihi da abokan nan nasa abubakar da umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in sun ma'ara da an yadda uwa to idan mutum addu'a yake so zai yi ya roƙi Allah kuma an yan sarifa to sai mutum ya juya fa yasta kabilar kibla sai ya je ya fuskanci alkibla kallon alkibla nan ne gurin addu'a ba wai kallon kabarin za ba zuwa za ka ka fuskanci alkibla kamar yadda yanzu na gaya maka in ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ko idan ka fito daga masallacin za ga mutane sun kewayo da jahilan laraba waɗanda suke zuwa ƙasar saudiya aikin hajji ko umara sun zo sun fuskanci kabarin suna ta addu'a su kuma mutanen mun sun gani su zo su ma su tsaya gurin su ma su kama addu'a sun ɗauka gurin addu'a ne na fata an gane to sun ga wayannan jahilan laraban suna yi ne to mutanen mu su ma su zo su tsaya ba alƙibla za su je su fuskanta su roƙi Allah ba a yanzu gindin kabarin annabin ake zuwa daga wajen masallacin saboda a ciki ba za a barka ba so daga mutane ne sun yawa kuma ga 'yan sanda so suke kawai da ka tsaya yi sallama suna cewa to kai gaba wasu za su zo kar gurin ya tunkushe musamman lokacin aikin hajji to in mutum ya fita sai ga ya je ya tsaya kuma ya juya ya kalli kabarin sai tun inda kabarin yake yana ta addu'a to su kuma abin da annabi yake koya shine in zaka yi addu'a ka kalli alqibla shine kana fuskantar ana hada ka da Allah kenan shi annabi yana hana yana yana hada hannunka da Allah ne cewa Allah shine abun roko kuma abin da yazo karantarwa kenan ya hana jahiliya masu bautar gumaka da mika hannunsu zuwa ga gumaka suna roƙon su shi ma yazo yana hana mutane a ku mika hannunku ga Allah shi ma ya tashi roƙon me yake yi addu'a yake in ya hau kansa fa da marwa ina yake kallon alƙibla ya daga hannu shi ya ma fi ka daga hannu dan anas cewa yan annabi ya daga hannu har ganin farin gumin su ake yi nan inda ya jike daga hannu yake yana iftihali zuwa ga Allah kaga ya ma fi kashi ne ma saboda ka yana iftihali yana daga hannunsa Allah ba mu Allah ba mu sanda ya je yakin yakin badar har mayafinsa faduwa yake yana Allahumma ahduka alladhi wa'atani Allah alkawarin da kai mu alkawarin da kai mu Allahumma in halakat هذه العصابة من أهل الإسلام لم تؤبد في الأرض يا الله وانا إركا تفاري يا جماعة نتهو إتا إن كبري أكا هلكا تشيكي ننكم بضع أبوتا مكا بأباين كسا ينا تأدوا ما يفنسا نفادوا أبو بكر ينا تقوى ينا ميروا ينا كفاك مناشدتك ربك ما جيه دكتو الله تائز يا رسول الله القورن دي مكا دي أمسا مكا can yana cin addu'a sai to yana abshir ya ababakar fahada jibrilu ala sana ya hunnaka ga jibrilu nan ya sauka ga kura ce ke tashi kawai jibrilu ya taho ma'ana ya tsiya taimakon allah ya taho sai da allah ya turo mala'iku dubu ɗaya mumiddukum bi alfin minal mala'ika wa iz tastajisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal mala'ika murdifin wa ma ja'alahu allah illa bushra walitatma inna qulubukum bi waman nasaru illa min indillah kaga ashe duk gurin Allah ake zuwa duk bukata akai ta gurin Allah akai ta gurin Allah tabaraka wa ta'ala to shine yace wa kadhalika ankara dhalika min al ulama al mutakaddimin hakan nan daga cikin malamai magabata duk sun yi inkarin haka sun yi inkarin haka cewa kada mutum zai addu'a ya fuskanci kabarin annabi kamalika kama yadda shi imamuna maliku ɗin wa gairihi da makamancinsa wa min al mutaakhirin daga malaman da suka zo baya bayan su imamu maliku kuma akwai irin su misal abil wafa ibn aqil da irin su abil farad ibn al jawzi yan shekara 400 da aka haife shekara 400 500 su ibn al jawzi abul farad wa ma ahfadu la an sahabi ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده ni dai a sani na inji ibn taymiya wa ma hafaz ba zan iya kiyayewa ba ban haddace ba ma'ana ban sani ba la sahabi ko daga sahabi wala an tabi'i ko tabi'i wala an imamin ma'arufin ko wani sanannen imamin musulunci irin su maliku imamu ahmad shafi'i abu hanifa imamul auza'i da makamantansu ban taba sanin wani malamin musulunci annahu istahabba cewa ya ce abin so ne mustahabi ne kasa da sha'in min alquburi a nufi wani guri daga cikin kabuburra liddu'a inda hudan ayi addu'a a gurin ba ban taba sanin wani malami da ya faɗa haka ba in ji ibn taimiyya wala ruwaya ahadun fi wala rawa ahadun fi dalika shay'an ba wani ɗaya daga cikin su da ya rawaito wani abu game da haka yace an samu ana yi la ani nabi sallallahu ko daga annabi wala ana sahabihi ko daga sahabbansa wala ana hadu min al a'immatil ma'rufin ko daga ɗaya daga cikin shugabannin musulunci sanannu a musulunci wa qad sannafa nasu fi du'a'i wa awqatihi wa amkina wa zakaru fihi al athar fama dhikra ko fa ma zakar ahadu minhum fi fadl du'a inda shay'in min al-quburi harfan wahida alhali wayannan bayin Allah da kaji sun yi ta sanifi sun wallafa littafi wa sannafan nasu mutane bila adadin na musulunci sun sannafa sun wallafa sun buga littattafai tun daga kansu imamu malikun har zuwa kasansu su bukhari ɗinnan zuwa yau manyan malamai sun yi buge-buge game da addu'a da falalarta da kaza da kaza wa auqatihi da lokutan yin addu'a wa amkinatihi da guraren da aka fi so a yi addu'a wa zakaru fihi al sun ambaci atharai hadisai da darajojin yin addu'a a guri kaza yi kaza amma ba ma zakar ahadun minhum ba wani ɗaya daga cikinsu da ya ambaci fi du'a'i game da yin falala addu'a inda sha'in min al a wani gindin kabari bai ambata harfan wahidan ko da harafi ɗaya ba a ce fasalin fi fadalin du'a inda kuburi ba taɓa yin haka ba fi ma'alam ibn taimiyya ce ni dai iya cikin sani na to ibn taimiyya wannan tawaru ne yake duk abin da ibn taimiyya kaga bai san shi ba aka ce to ba hadisi ba ne malaman da suka yabi ibn taimiyya suka ce wallahi kullu hadisin la ya'rifu ibn taimiyya fa laysa bi hadis hadisin da ibn taimiyya bai san shi ba to ba hadisi ba ne saboda ibn taimiyya sun kai wani irin matsayi sunan sunan wabul anbiya su ne warithatul anbiya magada annabawa na gaske in ka je ibn taimiyya ce babu hadisi da ya ce kaza to babu kar ma ka wahalar da kanka saboda littattafan da akan su suke hadisan da akan su suke kuma a idan su suke sai dai su kamfato su ebo inda suke so su ebo fa ya juzu to yaya kuma za a ce ya halatta wal halatu hadhihi kuma ga wannan shine halin da ake gaya maka an ya kuna du'a'u inda ha har ma a zo a ce yin addu'a a gurin ajwabu wa ita tafi amsuwa wa Afdal ita tafi wasalafu tunkiruhu alhali magabata sun ki abin wala tarifu kuma ba su san shi ba watan ha'anhu sun hana wala ta bihi kuma ba su umarni da shi ba anan za mu tsaya ko eh magana doguwa ce dan kalbe na ji sallam قال وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد وربما استمع عندها استماعات كثيرة في مواسم معينة وهذا بعينه والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوجب إيتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد شيخ الإسلام ابن تيمية يتقبل التوى حقيقة قدر التوى الدمتاني سكي نتوى أنا أمسى الدعاء أين ودنا نقول عليه da kudirce falalarta ta wajabta wa mutane har ya zanto suna bibiyar waɗannan gurare suna nufar gurin da niyyar yin shine wa kada aujaba itiqadu istijabati du'a inda ha wa fadalihi an tuntaba lidhalika wa tuqsada kudirce wai ana amsa addu'a a gurin da falalayin addu'a a gindin kaburbura ya wajabta wa mutane tunanin a rika bibiyar guraren ana nufar gurin ana nufa domin yin addu'a wa rubba ma istama inda ha istima'at tana iya yiwa ma wani lokaci kaga wasu guraren ana haduwa ana cincirin domin yawan fi wasu mu muhayyana a wasu guraren haduwa na musamman wanda za a je gindin kabari wane ko kaza da sauransu wannan kuma shine zahirin bi ainihi irin abin da annabi hani akai wa hadha bi ainihi na ha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi shine annabi hana yace la tattakizu kabari ida kar ku rike kabari na ya zama idi qala hatta inna ba'da al-qubur ya ji ta mai inda hafi yau mimminan sana kai akwai wasu kaburburan ma da daga shekara sai shekara ake haduwa a gurin wai safiru ha akwai wanda kuma za a yi tafiya musamman a tafi gari kaza zuwa ga wani kabari ma fil muharram ko a watan muharram au rajab au sha'ban hijja zulhijja aw ghairiha wato a ambaci wani wata na musamman a ce to sai wata shekara kuma wa ba ya ba'dha inda hafi yau mai ashura wasu kuma suna haɗuwa ne na ashura kama iraki kenan ranar ashura suke haduwa irin kaburburan ainihin wato guraren su wa ba'dha fi mai arafa wasu kuma sai ranar arafa wa ba ba'dha fi nisbi min sha'ban wasu kuma sai sha'ban ya kai rabi wato rabin sha'aban. wa ba ba'dha fi waqtin akar wasu kuma dai a wani lokacin daban bai haisu ya kunu laha yau min as-sana tuksadu fi ta yadda dai yana da wata rana a shekara da za a nufe shi wadda za a rika haduwa kenan tana da wata rana ta musamman a shekara wa ji ta mai winda hafihi wanda za a rika haduwa a gurin kama tu kusa da arafa kamar yadda dai musulmi suke nufar arafa wa muzdalifa wa mina fi ayyamin ma'aluma min sana a wasu kwanaki sanannu a shekara to su ma haka wayannan masu yi din suke nufar wayannan gurare duk shekara wa kama yi kusa da musallal misir yau mal'idaini kama yadda wai akwai wani guri da ake kira musallal misra shi ma duk ranar idi to za ka ga a misra sun nufi wannan guri shi ma sun je sun taru bal ma kana litima bi habi hadil istima'ati fi din wa dunya ahamu wa ashad kai a wasu guraren ma ko kuma ma sau da dama masu yin waɗannan abubuwa sun fi bai waɗannan guraren ma muhimmanci sama da guraren addini ko ba haka ba ne ba gan ana taro na addini za a ga ba fiye ba muhimmanci ba amma da an ce wannan wani taro ne za a yi wanda addini ma bai san da shi ba to sai ga an fi ba shi muhimmanci ana ɗurar motoci ana ta tafiya wai dan ma a ce kawai mu yan aƙidar abin ne mu yan abin ne kaga wani ma ba dan Allah zai je ba ko da dan Allah din ake sai ya zanto an fi ba shi muhimmanci in kuma na addinin ne ya zo wani ba zai kashe kudin sa bai ce a ba zai je ba amma in irin wannan na bid'an ne ya zo wani ma mota guda zai dauka ce da a shiga sai ce rubba ma kana al bi hadin kai wani lokaci tana iya yiwa ba da muhimmanci da irin waɗannan tarurruka a addini da duniya shine yafi muhimmanci wa ashaddu wa minha ma yusafaru ilayhi min al-amsar akwai wanda kuma za a rika tafiya zuwa gare shi daga cikin garuruwa dai na musulunci fi wakatin mu'ayyan a wani keɓantaccen lokaci a wakatin gairi mu'ayyan ko kuma dai wani lokaci wanda ba ayyana ba liqasadi du'a indahu dan aji ai addu'a a gurin wal ibada hunaka ai ai ibada a can kama yi kusa kusadu baitullahi haram kama yadda ake nufatar dakin Allah li zalika dan yin haka wa hadha safar to irin wannan tafiyan la alamu bainal muslimina khilafan fi nahyi anhu ne ban san wani sabani ba tsakanin malaman musulunci sun ce kawai haramun ne bata halatta irin wannan tafiya ba ba a yin irin wannan tafiya qala ya ci gaba da cewa wa min ha ma yuksar al-ijtima inda hu fi yawmin ma'ayyin min al-usbu akwai kuma guraren da ake nufa ake taruwa a gurin a wata rana keɓantacciya a cikin sati ma yuksar al-ijtima inda hu fi yawmin mu'ayyan min al-usbu'i wa fil jimla a takaice dai hadha alladhi yuf'alu inda hadhihi al-qubur waɗannan abubuwa da ake yi a gindin kaburburan huwa bi ainihi shine ƙarara alladhina ha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya hana bi qaulihi la tattajidu kabari ida kar ku mai da kabari na ya zama ainihin idi fa inna itiyada da abin da ake nufi da itiyadi kasadil makanil muayyan a nufi wani guri na musamman fi wakatin muayyan a wani lokaci na musamman a'idun wanda zai rika maimaituwa ya udu da zai rika maimaita a sana awi shahar a shekara ko a wata awil usbu ko duk sati huwa bi ainihi ma'anar id wannan shine a hakikanin ma'anar id sun mayan ha an dukki zalika wa jillihi sannan an yi hani game da karaminsa da babbansa shine dukkihi wa jillihi dukkihi wa jillihi kenan wa hadha huwa alladhi taqaddama an al-imam ahmad inkaru wannan shine abinda ya gabata cewa imam ahmad yayi hani qala yani ama imamu ahmad din ce wa a afrada nasu fi hadha jiddan wa aksar mutane hakika sun yi sakaci ko sun shige gona da iri game da wannan sosai sosai wa zakara ma inda kabarin hussein har ya ci gaba da ambatan irin abubuwan da mutane suke a gindin kabarin saidina husaini sun makala shehu da sai mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa akwai tambaya guda ɗaya yana cewa dala ina so malamin ƙarin bayani game da gashin kan mace idan ta rasu me kamata a yi mata <clears throat> za a tsefe gashin kanta kamar da mun karanta in mace ta rasu akwai kitso a kanta za a iya tsefewa idan aka tsefe sai a ture shi a kulle shi a kitse shi gida uku wato manyan kitso guda uku a raba shi gida uku ɗaya gaba guda biyu baya sannan sai a ture su sai a dawo da shi bayanta kamar hadisin umma da muka karanta hadisin wankan zainab yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta ce muka ture gashin kanta gida uku muka yi masa ƙaho uku sa'annan muka watso shi baya ma'ana muka lankwaso shi bayanta to da haka mace ta mutu akwai kitso a kanta shine abin da ya kamata a yi a yi maza a tsefe gashin kanta domin yi mata wanka sannan a ture shi gida uku ɗin wallahu alamu tafi subhanakallahu